Caramba, caramba. matasa barkamu da warhaka barka ku da shigowa labarun matasa na wannan lahadi 4 ga watan Disamba na shekarar 2022. A ɗakin magana kuna tare da ni Samira Rafi da Gora ta Rabia mai Kano. Ya ne Rabi muna lafiya? Lafiya lau nike Samira ke kuma ha? Lafiya ta lau. To ya muke ɗauke da shi? Za mu yi tattaki zuwa garin kwallo domin ganin irin juriyar matasa ta fuskar matakan tsaro. Kuma kamar kowace lahadi muna ba da tarihin wani. Yau za mu haɗu da Azara wata budurwa mai horar da 'yan matan agades ga aikin hannu a ƙarshe kuma sai filimu na wasanni. A farkon makon nan ne matasan kungiyar haɗin kai da ke gaya suka ba da gudunmawar jini ga asibitin gundumar garin. An tattara jukuna 49 na jini yayin wannan gudunmawar jinin. Wannan taimakon wani bangare ne na shirin shekara zuwa shekara na ayyukan kungiyar don taimaka ma bankin jinin na gaya don ceton rayuka. Sani Madugu, shugaban kungiyar, ya yi karin bayani wa Fadel Alu Mushrari Fasara. Hakika in an lura ba wani shekara saura wata guda, amma ko da haka nan wanga shine ba da jininmu na so uku cikin wanga shekara wata na biyu wata na shidda da kuma yau wata goma sha dai da shekara dubu biyu da ashirin da biyu mun ka ba da jini kenan so uku cikin wanga shekara an ce kuma a daidaita da shekara bara Bara mun ba da su biyu kenan an samu ci gaba. Yau mun samu mutum hamsin ba dai wayanda sun ka halarto an ka hidda jini gare su mutum hamsin ba dai maza da mata kenan alhamdulillah. saboda dalilai na tsaro ana ba da izinin zirga-zirga da baburra a cikin garin kwalo jihar tilberi daga karfe shida na safe zuwa karfe shida na yamma. Wannan lamarin ya shafi ayyukan matasan yankin, don haka nima majalisar matasan karamar hukumar Kwalo ke neman mafita wa wa'annan matasan. Yusufa Garba Alasan, shugaban majalisar matasan karamar hukumar Kwalo, na ba mu karin bayani mu shirar fasarar. Ban ce matakin bai da kyau ba, saboda idan aka ce matakan tsaro ya shafi muradinmu ne. Don haka matasa suka bukaci abokanin hulɗa su ga yadda za su dafa musu su samu motuna masu kafa uku, inda abokanin hulɗa suka taimaka mana domin kowa ya yi aikinsa a cikin kwanciyar hankali. Mun amfana da motuna masu kafa uku. Don haka wannan matakin bai yi tasiri kwarai ba ga matasan kwalo. pas eu beaucoup d'impact sur la jeunesse de Kolo. Muje manga a yanzu inda matasa daga gundumar Ngukti a jihar Difa suka koka kan rashin aikin yi. Matasan da suka rasa abun kore ma bakin su miyau suna neman yanar bayan hukuma. Mu saurari shugaban tsarin matasan na Ngukti Hassan Isa. To zamantakewa yau da gobe na matasa muna kalumbalanta dama a nan mu a wannan departament namu dama libi ne da jado Allah ke ruha mana asiri kuma shi yake ruha mana asiri to yanzu kun ga dai arewan abin da yake ciki zaman libya yanzu ya zama masala jado ma yanzu ka gani ka je ka yi aikin ka shekara ɗaya biyu abin da ka hoto da shi wani ya tare ka ya maka baka da komai sai musamman ma akwai abin da yake ci mini tuwa a kwarya kaga nan mu in ka doka a nan karkara abin da activity da muka doka shine kiwo kiwo kuma yanzu mu matasa muna wayar ma kai da uwayenmu ciwon a mai da kiwon na zamani to nan muna da masala, domin akwai wasu dabbobin da wanda kaman mutum aka doka ma sai dai su mutu ba a saida kaga yanzu ana saida dabbobi a saida kashi kaɗan a sai abinci a sai maganin su kuma kaga sai ana samu kuma a yi kiwon kuma ana samu a yi kontrolin wannan dabbobi to wannan muna da masala tare da da uwayenmu shi yasa gaskiya muna da matsaloli domin matasa in sun yawa zaman matasa su da kansu matsala ne azaga ta mace mai yin aikin hannu ce wadda ta kirkiro taron hokar da sana'o'in hannu na fata. Suna horar da 'yan mata daga agadas don ba su damar samun 'yancin kai ga tarihinta tare da Anise Karim Mushrari fasara. Azara Tamma ta ɗau alkawalin taimakawa matasa 'yan mata na da'irar birnin Agades wajen ƙere-ƙeren aikin hannu da kuma kimiyyar husa'ar shiga masana'anta. A ganin Azara samun horo ga sana'a shine mabuɗin nasara. To abin da ya sami ke da gurin koya ma matasa aiki saboda su amfani kansu da shi su bar zaman banza. Kaga yanzu mace in kina da aiki yi ko kuma yariya in kina da aiki ba yiwuwa ki saya kina bata ma kanki lokaci. dole sai mai ya miki ko kuma uwayenki sun miki dole ba su da kina da aikin hannunki kin hidda kanki ga zaman banza kin hidda kanki ga yawon banza da kayayyakin gida ne na fata ɗaliban ke yin ababuwa daban-daban kuma wannan aikin na masu amfano a cewar azara tamat ina koya musu kamar partikule albai santir ta darmewa ga gaba in an ka sa kayan buzaye akwai kuma tumas wanda maza in suka na da rawani shi ma dai suke darmewa a kai. kuma da ka yi shiga kai kasuwa za ka saida ka kama kuɗin ka babu je ka ka dawo. Tun daga wannan lokacin ne tunanna abda ɗaya daga cikin 'yan koyon aikin ta mai da wannan aikin hannu sana'arta kuma da ke bata damar cin gishin kanta. madan in mu'azzara ta koya mana partikule albai da sakot da dai sauransu da na koyi aiki ha ina yi da kaina gashi yo ha ina kaiwa kasuwa ina saidawa ina samun kuɗi na ina ma kaina bukatu wannan sana'ar azara tama ta gade shi ne daga mahaifanta ta nuna cewa banda yan matan nan matasa arba'in na da'irar birnin agades tana sa ran faɗaɗa wannan bada horon a sauran garuruwa na jihar kuma kai ta baiwa matasan yan mata sa'a yanzu kuma sai filim na wasan motsa jiki tare da asma na shina. A labarin wasanni na wannan Lahadi za mu yi magana kan matashin dan wasan dambe Musa Sahabi Gado da ya lashe wani kofi don kasarsa Nijar a Abidjan a kasar Cote d'Ivoire a yayin wata kwambala ta kasa da kasa. Sai dai kuma dan wasan ya je rauni a yayin wannan kwambala. Zai yi kokarin samun magani ya kuma warke kafin wasanni na gaba a karshen watan Desambar na 2022. A wani fannin wannan karan a kwallon kafa adadin tawagogin da za su shiga gasar daukar kofin duniya zai karu a shekarar 2026 inda zai kai tawagogi 48 maimakon 32 da ake da su a halin yanzu. Majalisar Hukumar Kwallon Kafa ta Duniya FIFA ta tsayar da muhimman hanyoyi na wannan sabon tsari da zai soma aiki a shekarar 2026. A cewar masu lura da al'amuran kwallon kafa wannan tsari zai amfani nahiyar Afirka inda za ta samu akalla tawagogi tara a wannan gasa maimakon biyar a halin yanzu. anan nan muka zo ƙarshen labaranmu na yau abokai matasa sai kuma wani sati in muka kara haɗuwa.